A yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da al'umma, inda a maudu'in wannan shekara ke magana akan inganta sha'anin damawa a duniya da mata da 'yan mata domin sakar musu mara ga sha'anoni barkatai da duniya ke iya baiwa al'umma dama ministan kiwon lafiya da jin daɗin al'ummar jamhuriyar Nijar ne ya yi jawabi wa 'yan ƙasar a kahohin yada labarai na gwamnatin jamhuriyar ta Nijar domin faɗakar da su akan muhimmancin wannan ranar ta yau goma sha ɗaya ga watan Yuli. Dr. Idi Iliyasu mai nasara ya yi bayanin cewa lalle duk da ƙoƙarin warewa ya mata kaso 25 cikin 100 na mukammai na siyasa a ƙasar har yanzu da sauran zobo kaba ba a fafatakar da kasar ta jamhuriyar Nijar ke yi domin damawa da ma sakarwa ɗiya mata mara don su kutsa a dama da su a harkokin duniya musamman a cikin wannan kasar inda ke cewa. En matière déjà droits humains et autonomisation de la femme, dangance da yawa da ɗaya mata da kare haƙƙin ɗan adam da sakar wa mata ma'ana nijar ta ba hannu wa yarjejeniyoyi na duniya da dama da ke kare haƙƙoƙin mata da yara a cikin shekaru 20 da suka shuɗe wannan ya ba da damar rage wariya wa mata tare da damawa da su a harkokin mulki da na yau da kullum a cikin wannan ƙasar ko da yake akwai sauran waɗansu ɗabi'u da ke kawo cikas ga wannan matakar kamar nuna wariya wa wani jinsi da ma ware mata a harkokin ilimi mulki da na tattalin arziki jamhuriyar nijar dai na kumshe da al'ummar da yawan ta kai miliyan 26,062,585 a ranar 1 ga watan yuli shekara ta 2023 yawan al'ummar kasar na karuwa da kashi da tara a cikin 100 da ke kasancewa ɗaya daga cikin wanda ya fi yawaita a duniya ta la'akari da karamcin amfani da al'ummar ƙasar ke yi musamman ɗiya mata da hanyoyi na zamani na sawar sardi tsakanin wannan da waccan haihuwa a cewar hawa maina wata 'yar fafatakar kare haƙoƙin ma'aikata a jamhuriyar Nijar yanzu dole an gane kuma an amince cewa tafiyar nan ba ta yi sai an cuɗanya da ɗiya mata. To, wanga maudu'in mun ji daɗin shi sosai akan bambanci akan jinsi. Da dai ana nuna ma mata su ba komi ba ne ba. Mem da laifirizu da decision mata ana keɓe su ana ba a ba su inci wanda ya rataye wanda ya danganta da su. sai a gani mace ita ba kowa ba ce ba in wani jagoranci ma ne sai a ce kai mace ba a bata jagoranci mace ko an bata jagoranci kai duk cikin dai wani abun da ya kamata yi na wani matsayi ma wani mukami ba a ba mata shi sai dai a ba maza sai matan su bi baya ko da washe dai mata ana keɓe su baya mai amma yanzu alhamdulillah da ake wayar da kan mutane ana wayar da kan mutane an samu ci gaba sosai tunda yanzu sai ka samu mata suna rika makamai da dama da dama matsayi suna da matsayi da dama dama suna jagoranci tun daga shi yanzu kamar misali ka ɗauka sama na ni ga ni nan wurin gani a matsayina yanzu ni ce nike jagora kungiya sj ta sinasab komin na kwanne nike nan ina shakoranci to ka gani sai in ce alhamdulillah an samu ci gaba sosai an gano lalle matan suna iya rika makamai wanda mazan suke iya rikawa su ma suna iya rikawa kuma su ta yadda abun sosai fiye da yadda ba a zato wannan ranar ta tunawa da al'umma a yau dama ce ta faɗakar da mutanen duniya inda aka kwana wajen kyautata rayukan al'ummar duniya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar